kun kamo rediyo VOH Hausa da ke ƙarƙashin TV Hausa ta Iran. Muhammad Aminu ke muku sallama a cikin shirin na yammacin yau Juma'a ta Babbar rana. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su bayan kun sace kun labaran duniya sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau tare da Sunusi Wunti. Daga nan kuma sai shirin muyan masu saurare tare da Hassan Barka. Bayan nan sai shirin kisoshin rayuwa wanda za mu kawo muku. Sai kuma shirin amsoshin fikihu tare da Shirin Abdulkadir Mubarak. da ƙarshe kuma sai sun suna minti sake dawowa a cikin shirin na duniyar mu a yau sai dai waɗannan za su zo muku ne bayan kun saurari shirin na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ai saurari lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 16 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyar ga watan zulhijja na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware kokon sun cewa shekaru 76 da suka gabata a rana irin ta yau sha 16 ga watan yulin shekara ta 1945 gwamnatin kasar amurka a karan farko ta guda makamanta na nukiliya amurka ta yi hakan ne domin yin amfani da irin waɗannan makamai a kan kasar japan wadda ta ki miƙa kai a yakin duniya na biyu a lokacin da take gwabzawa da amurka da kuma ƙawayenta sai kuma a cikin watan agusan shekarar ne ta jefa waɗannan makamai akan garuruwan hiroshima da nagasaki na ƙasar japan inda ta zama ƙasa ta farko a duniya wadda ta yi amfani da makaman nukiliya a kan biladama masu aure kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan yulin shekara ta 2008 ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta sami wata nasara akan isra'ila a lokacin da ta miƙa gawawakin sojin haramtaccen kasar isra'ila guda biyu sannan kuma ta karbi sojojinta guda biyar waɗanda suke raye da kuma gawawakin mutanen ƙasar kimanin 200 daga hannun isra'ila tare da shigar tsakani na kasar jamus wani abu mai muhimmanci a nan shine da yahudawan suka kasa gane cewa sojojinsu waɗanda ƙungiyar hezbollah ta kama suna raye ne ko kuma suna a mace ne sai a lokacin da aka zo mika su ne aka gane cewa gawawwaki ne ƙungiyar ta hezbollah za ta bayar waɗanda kuma sun mutu ne tun lokacin da hezbollah ta kai masa harin farko ma'ana ba a kama su a raye ba ta ɗauki su ne a dai lokacin da isra'ila take zaton cewa suna a raye da gasken dakarun hezbollah da aka yi su a lokacin har da samir kantar wanda ya kwashe shekaru 30 a gidan kasan isra'ila da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru shida da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan yulin shekara ta 2015 said mutawalle abdul'al fitaccen makarancin ƙur'ani mai tsarki a ƙasar masar ya rasu an haife shi a ranar 26 ga watan afrilun shekara ta 1947 a jihar gabacin ƙasar masar ya fara karatun alƙur'ani mai tsarki tun yana ƙarami kafin ya kai shekaru goma sha biyu a duniya ya harrace ƙur'ani mai girma daga nan kuma ya shiga karatun Talawa da na addini a gaban manyan malaman alƙur'ani mai tsarki na zamaninsa waɗanda suka hada da mahmud ali banna sannan kuma daga cikin malamansa akwai abdulbasir abdulsamad akwai kuma Sheikh mustapha ismail da kuma hamdi alzali da ƙarshe dai Abdul Al ya shahara a duniya da kyakkyawar muryarsa wajen karatun ƙur'ani mai girma a ƙarshe dai sayid mutawalle al'al ya rasu yana da shekaru 68 a duniya a ƙasar masar Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin saurari cikakkun labarun duniya wanda ni Muhammad Amin zan karanto. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kanunsu. Kungiyar Hamas ta kira ga Falasɗinawa su kai ɗauki a masallacin Kudus don ba shi kariya. Ƙasar China ta buƙaci Amurka ta janye dukkan hukuma ta gaba wa ƙasar Iran. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun kashe wani janar ɗin soji a Najeriya. Da ƙarshe za ku cewa a dun waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar Jamus sun haura mutane ɗari. yanzu kuma ga cikakkun labarun ƙungiyar hamas ta yi kira ga da su kai ɗauki a masallacin kudus domin ba shi kariya rotin da ke fitowa daga yankin na falasɗinu sun bayyana cewa bisa la'akari da yadda sojojin gwamnatin yahudan sahiyuniya ke ci gaba da kai sami a birnin kudus da nufin korar 'yan asalin falasɗinawa da ke zaune a birnin na kudus kungiyar hamas sai kira ga ɗaukacin al'ummar falasɗinu da su kai dauki zuwa birnin na kudus domin kare masallacin daga bazan sojin haramtacciyar kasar Isra'ila. Har ila yau kungiyar ta Hamas ta ci gaba da cewa ya kamata gwamnatin Isra'ila ta sani cewa tana wasa da wuta ne kuma da alama bata ɗauki darussa game da abubuwan da suka faru a yakin kwanaki goma sha ɗaya da aka yi da suka gabata ba. don haka tana ci gaba da sa ido kan abubuwan da ke gudana a yankin na birnin kudus ƙungiyar hamas ta gargaɗi isra'ila kada ta ƙure haƙurin 'yan gwagwarmaya domin a shirye suke su ba dukkan abubuwan da suka mallaka domin ba da kariya ga masallacin kudus a umar falastinu da ke rayuwa a birnin kana ta buƙaci falasina da ke gaɓar yammacin kogin jordan da su taru a masallacin kudus a ranar hawan arafa domin ya zama ranar gangami a masallacin da kuma kare dukkan kofin da ke ƙarƙashin masallacin na kudus. kasar china ta yi kira ga amurka ta janye dukkan takunkumin da ta kakabawa kasar iran kakin ma'aikatar harkokin wajen kasar china zun lijian shine ne bayyana hakan a lokacin da yake amsa tambayoyin manema labarai game da zagayowar shekaru shida cimma matsaya tsakanin iran da kasashen turai biyar gami da kasar jamus kan shirin nukiliyar ta na zaman lafiya inda ya buƙaci amurka ta cire dukkan takunkumin ta kakabawa kasar iran ba ta da wani sharaɗi ba har ila yau siffata yarjejeniyar nukiliya da aka cimma matsaya a kai a matsayin wani abun misali na wurare saɓani ta hanyar tattaunawa kuma ɗaya daga cikin ginshiki ga hukumar hana yaduwar makaman kare dangi a duniya da hakan zai kawo zaman lafiya da tsaro a yankin gabas ta tsakiya haka zalika ya nuna cewa ƙasar china ta yi amanna yin aiki baki ɗaya dukkan jajeniyar da aka cimma matsaya a kai ita ce hanya ɗaya tilo ta rawar batun shirin nukiliyar iran kuma tana maraba da aniyar amurka na sake dawowa cikin yarjejeniyar kuma wajibi ne amurka ta wani gaskiya ta hanyar ɗaukar matakan da suka dace a aikace da zai dawo da yarda tsakanin ƙasashen daga ƙarshe ya nuna cewa ƙasar china na nan kan bakanta na taka muhimmiyar rawa wajen fara tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu don ware saɓani ta hanyar diflomasiyya da kuma kare maslaha da haƙoƙinta da doka ta bata. wasu 'yan bindiga da ba san ko su waye ba sun kashe wani janar ɗin soja a najeriya rotanni da ke fitowa daga najeriya sun bayyana cewa hedikwatar rundunar sojin najeriya ta fitar da sanarwa na kashe mejo janaral hassan ahmad akan babbar hanyar lokaje zuwa abuja bayan da wasu 'yan bindiga da ba san ko su waye ba suka buɗe masa wuta a cikin motarsa hakakin rundunar soji ta najeriya brigadier general oyemma wachuku a cikin sanarwar da ya fitar a yau juma'a ya tabbatar da mutuwar babban jiran ɗin sojin kuma ya bayyana cewa za a yi jana'izar sa a yau juma'a a barikin lungi daga birnin tarayya abuja inda ya nuna cewa tawagar da rundunar ta tura ta gana da iyalansa a zan jiya alhamis ce wasu 'yan bindiga da ba san ko suwaye ba suka buɗe masa wuta a akan hanyarsa ta komawa birnin abuja daga birnin lokaja ta jihar kogi To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. kasashen iran da azerbaijan za su yi aiki tare wajen kera manyan motoci masu daukar abubuwa masu nauyi a wani sakon taya murna da shugaban ƙasar azerbaijan ilham aliyuf ya aikewa da zaben shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi na zabensa da aka yi a matsayin sabon shugaban ƙasar iran ya ce daukacin al'ummar ƙasar iran murna game da wanda nasara da suka samu ya kara da cewa dangantaka da ke tsakanin ƙasashen biyu ta yan uwantaka ce da kuma kwabtaka da suka yi tarayya kan wasu muhimman abubuwa na tarihi da al'adu da hakan ya kara dankon zumunci tsakanin su kuma hakan ya samar da damaki da yawa wajen kara fa'a dangantaka da ci gaban tattalin arziki tsakanin su har ila ya yi ishara game da dawo da iko a dukkan yankunan kasar da aka mamaye da kuma tabbatar da tsaro a yakun kasashen biyu ya ce yana da kyau a yi amfani da wannan damar da ake da ita wajen kara kyauta dangantaka da ke tsakanin kasashen da kuma yin aiki tare wurin karfafa tsaro da zaman lafiya a yankin baki daya a nasa bangaren jakadan kasar iran a kasar azerbaijan ya bayyana cewa kasashen biyu za su yi aiki tare wajen kera manyan motoci masu ɗaukar abubuwa masu nauyi da karshe za ku ji cewa duk waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon ambaliyar ruwa da aka yi a ƙasar jamus ya haura mutane ɗari watanni sun bayyana cewa shugaban ƙasar jamus angela michael ta girgiza matuka sakamakon mummunar ambaliyar ruwa da aka yi a yammacin ƙasar da ba a taɓa ganin bala'i irinsa ba tun ban yakin duniya na biyu inda sama da mutane 100 suka mutu yayin da wasu ɗaruruwa kuma suka yi batan dabo a ƙasar da ma wasu ƙasashen yammacin turai mahukumta a ƙasar ta jamus sun bayyana cewa mafi yawancin waɗanda suka mutu mutane ne masu buƙatar taimako na musamman da ba a iya kai musu ɗauki cikin gaggawa da ba a iya kai musu ɗauki cikin gaggawa ba a kasar belgium ma mutane sha biyu ne suka mutu yayin da wasu guda biyar kuma suka ɓace tuni aka aike da ɗaruruwan sojoji da ma'aikatan agaji da jirage masu saukar ungulu domin ceto waɗanda suka makale a saman rufin gidajensu a wani sako da shugaban ƙungiyar tarayyar turai aike da shi ta shafin na twitter ya nuna jimaminsa ga iyalan waɗanda abin ya shafa da ma waɗanda suka rasa gidajensu sakamakon wannan mummunan bala'i na ambaliyar ruwa da ya afu a kasashen jamus luxembourg da kuma netherland to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan aka saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran labaran duniya kenan aka saurara sai kuma a saurari shirin na afirka a yau wanda sunusi inuwa ya shirya kuma zai gabatar. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rikicin ƙasar Algeria ce da ɓangaren General Halifa Haftar na ƙasar Libya da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ya kunsa sojojin da suke biyayya ga general halifa haftar mai ritaya jagoran tsoffin sojojin kasar libya sun sanar da rufe kan iyakar kasar da algeria tare da bayyana yankin da ke tsakanin kasashen biyu da yankin da ke karkashin kulawar soji wannan mataki ya zo ne bayan furucin shugaban kasar algeria abdulmajid tabone cewa kasarsa sau biyu tana hana faduwar tsohuwar gwamnatin haɗin kan kasar libya karkashin jagorancin firaminista fayyas assarraj da ke da matsuguni a birnin tripoli fadar mulkin kasar a shekara ta 2019 a kokarin da magoya bayan general halifa haftar suka yi na kifar da gwamnatinsa wannan ba shine karan farko da general halifa haftar ya gargadi kasar algeria ba saboda watan satumban shekara ta 2018 ya yi barazanar kaddamar da yaƙi kan kasar ta algeria matukar sojojinta suka sake kutsa kai zuwa cikin kasar libya ta kan iyakar da ke tsakanin ƙasashen biyu domin gabatar da kare kariya ga bangaren gwamnatin haɗin kan ƙasar karkashin jagorancin firaminista minista a Sarraj a wancan lokaci mafi yawan al'ummar libya sun ɗauki wannan furuci na ƙasar algeria da ya fito daga babban jami'in ƙasar a matsayin cikakken goyon bayan ƙasar ga libya tare da rashin amincewa da duk wani matakin ganin gungun mayakan halifa haftar sun kwace iko da ƙasar ta libya kuma algeria a shirye take ta shigo cikin rikicin ƙasar ta libya matukar fadar mulkin ƙasar tripoli ya fuskanci fuskanci wata barazanar tsaro a cikin watan mayun da ya gabata ma ministan harkokin wajen kasar algeria ya sanar da cewa akwai shirye-shirye da tsare-tsare da ake gudanarwa domin sake buɗe mashigar kan iyaka ta adibda ga demes da ke tsakanin kasashen biyu da kuma sake buɗe harkokin musayar kayayyakin kasuwanci ta hanyar ruwa ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin algeria da sabuwar gwamnatin kasar libya memba a majalisar kolin shugabanci da kuma tattaunawar siyasa a libya abdulkadir Kuwaili ya bayyana cewa yankin kudancin kasar Libya ne kawai ke buɗe da babu tsaro a wajen idan aka yi la'akari da yadda majalisar shugaban ƙasa da gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya suka nuna rashin kulawa da yankin yana mai cewa kai koman sojojin General Halifa Haftar a wannan yankin ya saba doka kuma wuce gona da iri ne duk da cewa babu wani mataki da majalisar shugabancin ƙasar ta ɗauka na hana aukuwar hakan amma dai an ga irin matsalolin da hakan ya janyo ga Libya sakamakon matakin da sojojin hayar general halifa haftar suka dauka na kutsawa cikin kasar chadi a kwanakin baya inda suka kashe shugaban kasar idris debi da kuma a halin yanzu da general halifa haftar ke barazana ga kasar algeria abdulkadir huwaili memba a majalisar kolin shugabanci da kuma tattaunawar siyasa a libya yana ganin dole ne akan majalisar kolin shugabancin libya ta ɗauki kwararan matakai dangane da yankin kudancin libya tare da hana sojojin haya yin barazana ga kasashen makwabta da nufin wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin libya da shugabannin kasashen da suke makwabtaka da ita a nashi bangaren adil abdul kafi masanin harkokin tsaro yana ganin cewa general halifa haftar yana kokarin kara shimfiɗa ikonsa a yankin da ke kan iyaka da kasar algeria da nufin nuna raunin majalisar shugabancin kasar kuma a daidai lokacin da gwamnatin haɗin kan kasar libya ta shagaltu da batun kasafin kuɗin kasar har ila yau adil abdul kafi yana ɗaukan abin taron da General Halifa Haftar ke gudanarwa a matsayin matakin wuce gona da iri a yankin kudancin Libya musamman kan iyakar kasar da nufin mayar da martani ga furcin shugaban kasar Algeria ta Boni cewa sojojin algeria sun kai ɗauki ga tsohuwar gwamnatin rikon kwarar ƙasar a lokacin da sojojin hayar halifa haftar suka yi kusan kifar da gwamnatin firaminista fayyas a sarraj da ke birnin tripoli kuma matakin da general halifa haftar ke ɗauka yana matsayin tallata kansa ne saboda zaɓe mai zuwa a ƙasar tare da yin barazana ga ƙasashen makwabta adil abdulkafi ya kara da cewa matakin da general halifa haftar ya dauka na kara kunna wutar rikici tsakaninsa da kasar algeria yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin haɗin kan kasar libya take tattaunawa da bangaren algeria domin wanzar da tsaro a kan iyakar ƙasashensu tare da fara gudanar da zirga-zirgar jama'a zuwa kasashen juna da kuma gudanar da harkokin kasuwanci a tsakaninsu abinda general halifa haftar bai kaunar ganin hakan ya gudana har ila yau adil abdul kafi a matsayinsa na masanin harkokin tsaro ya bayyana cewa majalisar kolin shugabancin libya a matsayinta mai jagorancin rundunar sojin kasar dole ne ta bayyana dalilan bullar yayyar da bangaren haftar ke nuna wa kasar algeria da kuma hujjarsa ta jirge sojojinsa a yankin da ke kusa da kan iyakar kasashen biyu saboda hakan yana matsayin keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ce da aka cimma a kasar kuma mataki ne da zai janyo bullar nuna rashin amincewa daga bangaren kasar kasar lamarin da zai dawo da hannun agogo baya a fuskar tsaro da zaman lafiyar kasa adil abdulkafi ya kuma jaddada buƙatar ganin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun ɗauki matakin ganin sun hana bullar duk wata makarkashiyar janyo cikas ga shirye-shiryen komawa kan turbar dimokuraɗiyya a ƙasar ta libya musamman a fagen duk wani matakin karya yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a libya gami da jibge sojoji nan da can ba tare da amincewar majalisar shugabancin ƙasar ba da take matsayin mai jagorancin rundunar sojin ƙasar a nashi ɓangaren mai fashin bakin siyasa a libya musa teho sosai yana ganin batun rufe kan iyaka tsakanin libya da algeria farfaganda ce a kafofin watsa labarai saboda general halifa haftar bai da karfin gwiwar ci gaba da shimfiɗa ikonsa a yankin da ke kusa da kan iyaka da kasar algeria kamar yadda tuni gwamnatin algeria ta gargaɗi general halifa haftar kan ɗaukan matakin kusantar yankin da ke kan iyakarta da libya ko ƙoƙarin barazana ga mazauna yankin na kan iyakar da nufin canza yanayin harkokin rayuwar al'ummar yankin har ila yau musa tahose yana ganin manufar general halifa haftar na jibge sojojinsa a yankin kudancin libya tana dauke da fuskoki biyu akwai zaton cewa yana son mame ƙuri'un yankin ne a lokacin zaɓe tare da nesanta duk wani da baya goyon bayansa a zaben 'yan majalisar dokokin kasar mai zuwa sai ya zame masu biyayya gare shi ne kadai za su zame wakilan yankin saboda samun goyon bayan ci gaba da kasancewarsa shugaban rundunar sojin yankunan da ba su karkashin ikon gwamnatin kasar da hosai ya yi nuni da cewa duk matakan da janar halifa haftar ya ɗauka a baya a fagen nuna ƙarfin soji a yankin kudancin ƙasar suna fayyace manufarsa ce ta samun damar shugabancin yankin tare da ba da mafaka ga sojojin haya da ba su kan doka domin gudanar da yaƙe-yaƙe marasa manufa a bangare guda kuma mai sharhi kan harkokin siyasar libya faisal sharif ya jaddada cewa general halifa haftar bai son shiga duk wani harkokin zaman lafiya a libya sakamakon haka yake zagon ƙasa ga duk wani kuduri tare da yin hawan kawara ga ga duk wasu yarjeniyoyin da aka cimma a libya duk da cewa da shi aka cimma yarjeniyoyin tare da tabbatar da su a matsayin dokokin kasa tun a kwanakin baya faisal sharif ya yi zargin cewa matakin da majalisar shugabancin libya ya dauka? na rashin ambaton general halifa haftar a fili kan matsalolin da yake haifarwa a libya a zaman taron kasa da kasa dalili ne da ke nuni kan raunin majalisar kuma general halifa haftar ya yi jinkirin halartar zaman taron birnin berlin ne domin kokarin ganin sojojinsa sun mamaye karin yankuna da dama a libya saboda ya samu damar shimfiɗa sharuɗansa kan zaman taron faisal yana mai zargin cewa wasu hukumomin leƙen asirin ƙasashe da bai ambaci sunayensu ba su ke goya masa baya kan matakan da yake ɗauka domin cimma munanan manufofinsa kan ƙasar libya faisal sharif ya kara da cewa zai yi wahala a sake ɗaukan janaral halifa haftar a matsayin mai neman kawo gyara a libya ko mai yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar yana yana mai jaddada cewa matakin soji da janar halifa abtar yake jagoranta a yankin da ke kusa da kan iyaka da kasar algeria kokari ne na kunna wutar rikici tsakanin libya da makwabciyarta kamar yadda ake sukar da awar haftar cewa yana yaƙi da ta'addanci ne bayan da aka samu sojojin hayar da suke ƙarƙashin rundunarsa da hannu a kisan gilla kan tarin mutanen da aka bi su ne su a kabarurukan gama gari faisal sharif mai sharhi kan harkokin siyasar libya ya jaddada cewa dole ne majalisar shugabancin libya a matsayarta ta jagoran rundunar sojin libya ta dauki matakin yin gargadi kan jirgi sojojin da janar haftar ya yi a yankin da ke kusa da kan iyakar libya da algeria tare da sanin manufar jirgi rundunar soji a kowane yanki na libya musamman bayan bayanan da suke fitowa cewa rundunar sojin janar halifa haftar ta mame yankin kudancin kasar ne da nufin sanya ido kan iyakar da ke tsakanin libya da algeria domin tsoron janyo bullar rikici tsakanin ƙasashen biyu masu makwabtaka da juna marubuci kuma manazarci kan harkokin siyasa a libya ibrahim bilkasim ya bayyana cewa majalisar shugabancin libya ta gwada rauninta wajen hana ɗaukan matakin jibge sojoji a sassan ƙasar ba da umarni ko izinin ta ba saboda rundunar soja a libya ba ta bin umarnin majalisar musamman sojojin janar halifa haftar da ke shiyar gabashin libya saboda ba ta ganin majalisar shugabancin libya a matsayar zababbiya don haka ba ta bin umarnin birninta ibrahim bilkasim ya kara da cewa babbar matsala ita ce yadda gwamnatin haɗin kan ƙasar libya take gudanar da mu'amala da ɓangaren general halifa haftar a matsayin ɓangaren siyasa ba na soji ba tare da nisantar tattaunawa da shi kan batun harkar soji domin tursasa masa shiga cikin ɓangaren sojin ƙasar a nashi ɓangaren mai nazari kan harkokin ƙasashen larabawa da na musulmi sale kadiri yana cewa bayanin majalisar shugabancin libya a halin yanzu bai da bambanci da na majalisar shugabancin kasar da ta gabata dukkanin bayanan da suke fitowa suna nuna rauninsu a fili kan rashin ikon aiwatar da cikakken ikon su kan kasar libya kamar yadda a halin yanzu gwamnatin haɗin kan kasar libya ta kama baki ta yi gom kan keta matakan tsaro da janaral halifa haftar ke yi saboda dole ne gwamnatin haɗin kan ƙasa a libya ta kasance ita kaɗai ce mai ikon wanzar da tsaro a ƙasar tare da ba da umarnin tura rundunar soji zuwa wajen da ya dace ta tura domin kula da harkar tsaron ƙasa amma matakin da janaral halifa haftar ke ɗauka na tura sojojinsa zuwa wasu yankunan ƙasa musamman yankin kudanci lamari ne da ya zai sake janyo bullar gasar nuna ƙarfi da iko a ƙasar ko kuma ɗaukan matakin tura sojoji zuwa birnin Tripoli domin mamaye shi kamar yadda ya faru a ranar 4 ga watan Afrilun shekara ta 2019. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma sai shi ne farin jini wato shi ne na murin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko idan ka shirya sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh biya Hausa. Mai magana wa Nasara a kumin galma. A ra'ayi na shine wannan a dangance da mu'amala da an kai a na shakka Abdul Jabbar shi da malama abinda muka bukata mu san mu'amala wannan wanda muna bukatan mu san inda magana take kuma mun shi bayani kenan shi shakka Abdul Jabbar kamar abinda shi ka nufi kenan cewa hadisan da ya zo da su da malama sun gazo da su cewa a bashi minti goma ya mai kaɗan shi hiddo da hujjoji kamar da muka dace ya ce kuma ana so a hiddo da fanni guda ɗaya a tattauna kai ne ya eh, an kare kuma a jawo da wani sa'an na biyu kuma ce kamar siya misalin abu kaza shi ba shi ya ce ma ya ɓata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamar an masalta manzo Allah da abu kaza wanda manzo Allah ya huce gaban wannan kenan mu gane abin da aka nufi Allah kuma shi fahimtar da mu gaba ki da assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci da da fatan kuna cikin koshin lafiya. Sunana Musa Hadar Asuba kashe mai sabko da magaram jamhuriyar Nijar kuma a yau na shigo ne domin tofa albarkacin bakina akan kan wato gabatarwar babbar sallah za mu yi fatan ubangiji Allah sa kamar yadda aka sallata wacce sallah karama lafiya Allah ubangiji ya sa mu ga wannan rana ta babbar sallah lafiya kuma ya kamata a ce masu dan gudanar da harkokin na cikin gari kamar a kan motoci da babura ya kamata a dan yi hatsara domin ganin cewa duk lokacin da aka gudanar da sallah akan samu hatsara su yawaita to da fatan Allah ya sa a gudanar da wannan sallah lafiya ba tare da an fuskanci irin wannan matsala ba wannan shine ra'ayina radio jamforiyar musulunci Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su ga jihar Bauchi to game da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayinmu zan yi amfani da wannan dama na taya shugaban kasar Nijar Bazum Muhammad murnar cika kwanaki ɗari cif cif akan karagar mulki muna taya shi da addu'ar Allah ya bashi ikon cika alƙawuran da ya ɗauka wa 'yan Nijar baki ɗaya kuma muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a Nijar da Najeriya da ma sauran sassan ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya da fatan Allah ya kawo mana dawwamamman zaman lafiya mai ɗorewa. Na gode rediyo jamhuriyar musulunci ne mai magana Ilyasu Yakuba daga nan jihar Bauchi. To Marila masu saurare saboda karancin lokaci a nan zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa biyu hajj da ma illahirin waɗanda aka jamuriyon su. Ni Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin na na ƙinsoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin Dastan e Rastan na Atula Shahid Mutahari ko kuma littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. To madalla masu sauraro kissar mu ta yau ita ce mai suna Ashabul Ukhdud kamar yadda sunan ya zo cikin suratul Buruj a cikin Alkur'ani mai girma. wasu malaman tarihi sun bayyana cewa an yi ashabul ukhdud ne a yankin najiran na kasar saudiya a halin yanzu amma asalinsa bangare ne na kasar yemen har ila yau wasu malaman sun ce abubuwan da suka zo cikin kissar sun faru ne shekaru 40 kacal kafin bayyanar manzon allah sallallahu alaihi wa a matsayin manzon allah kissar ta fara kamar haka an yi wani sarki azzalumi kuma wanda yake cewa shi ubangiji ne a wani gari a yankin na najiran ya tilasta mutanensa su bauta masa kuma yana da wani mai sihiri wanda yake taimaka masa a sha'aninsa na mulki a lokacin da mai sihiri ya tsufa ya buƙaci sarki ya zaɓan masa wani yaro mai hazaƙa don ya koya masa ayyukan sihiri don in ya mutu ya ci gaba da yi wa sarki sihiri sarki ya amfana da sihirinsa daga nan sai sarki ya zaɓi wani yaro mai hazaƙa ya bashi yaron nan ya fara zuwa karatu wajen mai sihiri na wani lokaci sai wata rana a kan hanyarsa ya gano wani rahibi ko kuma malamin nasara wanda yake ibada a cikin wani kogo akan hanyarsa ta zuwa makaranta daga nan sai yaron ya fara koyon karatun sanin allah a hannun wannan rahibi malamin addinin kirista kenan sai ya kuma wuce zuwa wajen mai sihiri ya ci gaba da karatunsa an daɗe ana haka sai dai yaron idan ya je wajen malamin sihiri da jinkiri sai ya dake shi don littin da yake yi idan kuma ya koma gida ya yi jinkiri shi ma iyayensa su dake shi sai ya faɗa wa rahibin abin da ke faruwa daga nan sai rahibin ya ce masa idan ka ji tsoron mai sihiri ka ce an riƙe ka ne a gida idan kuma ka ji tsoron iyayenka ne ka ce mai sihiri ne ya riƙe ka ana nan ana nan sai wata rana wata dabba ta tsare hanya a tsakiyar gari ta hana mutane wucewa sai wannan yaron ya zo ya ga halin da ake ciki sai ya ce a cikin ransa a yau zan gane mai sihiri ko rahibi wane ne daga cikinsu mai gaskiya sai ya ɗauki ƙaramin dutse ya yi addu'a yana cewa ya ubangiji idan al'amarin rahibi wato malamin kirista ya fi soyuwa a gare ka a kan al'amarin mai sihiri ka kashe wannan dabbar da wannan dutsen don mutane su wuce sai ya jefa ta da dutsen nan sai ta mutu mutane suka wuce sai yaron nan ya je ya faɗa wa rahibi abin da ya faru sai ya ce masa ya kai yaro kafi ni daraja a wajen allah yau kuma lalle allah zai jarabe ka amma idan ya jarabe ka kada ka nuna ni daga baya dai yaron ya fara warkar da mutane daga cututtuka daga ciki har da makanta sai wani bafadin sarki makaho ya ji labarinsa ya kuma tattara masa kuɗaɗe masu yawa ya je wajensa yana cewa ya kai yaro idan ka warkar da ni zan baka dukkanin wa'annan kuɗaɗe sai yaron ya ce ni bana warkarwa allah ne yake warkarwa idan ka yi imani da shi zai yi maka addu'a sai ka warke da izininsa sai bafadin nan ya yi imani da allah shi kadai sai yaro nan ya yi masa addu'a ya kuma warke wato idanunsa a suka bude. daga nan sai bafadin ya koma zamansa a fadan sarki kamar yadda ya saba sai sarki da ya gano cewa idanunsa sun dawo ya ce masa wa ya warkar da kai sai ya ce masa ubangiji na ubangijinka sai sarki ya ce kana da wani ubangiji banda ni sai ya ce masa ya fita daga cikin addininsa bafade nan ya ki fita daga nan sai ya sa aka azabtar da shi sai da ya nuno yaron nan da aka kawo yaron gaban sarki sai sarki ya gane shi sai ya ce kai yaro sihirinka ya kai kana warkar da mutane sai yaron ya ce a'a ni ba na warkarwa ubangiji ne yake warkarwa daga nan sai ya ce masa ka fita daga addininka sai yaron ya ki da ya ki sai ya ba da umarni a azabtar da shi da yaron ya ji zafi sai ya nuna rahibi shi ma da aka zo da shi shi rahibin sai aka ce masa fita daga addininka sai ya ki sai aka kawo zarto aka tsaga shi daga kansa har aka raba shi biyu sai aka kawo bafadim aka ce masa fita daga addininsa sai ya ƙi sai shi ma aka tsaga shi aka raba shi biyu aka kashe shi to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci anan zamu dasa aya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya da fatan masu sauraro sun ji daɗin shirin ali yanzu ni tahir amin ke cewa a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bari mu koma gefe in ba shi Abdulkadir Mubarak fili domin gabatar da shirin na amsoshin fikihu ai saurare lafiya. Amsoshin fiqihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu idan masu sauraro ba su manta ba shi dai wannan shiri amsoshin da kuke turo mana dangane da al'amuran da suka shafi fikihu su waɗannan tambayoyin naku da kuka ko muke dubawa mu ɗauko su sai mu ainihin ƙoƙarin baku amsa

wannan bawan allah ya yi daga kaduna najeriya alhaji ali muhammad to shi tambayar da yake yi da yake na ga cewa tambayar tasa wani abu ne da za a iya cewa zai iya faruwa ga kowa musamman mabiya mazhabar ahalbaita alaihi salam shi yasa insha Allah za mu tsaya mu amsa tambayar ta yanda ba shi kaɗai ba sauran jama'a ma waɗanda waɗannan irin abubuwa za su iya bujiro musu za su iya amfanuwa da wannan al'amari to shi wannan ban allah alhaji ali muhammad yake cewa hausa boh assalamu alaikum tambaya ta dangane da wani al'amari ne na mu'amala ni na kasance matafi kuma a cikin tafiyar nan wasu lokutan na kan ɗau lokuta da dama wato zan yi wajen wata ɗaya ko biyu ban dawo gida ba bisa cewa ni ɗan kasuwa ne nakan je gurare daban-daban musamman na fi zuwa lagos to a irin tafiyar da nake yi tun da siye da siyarwa nake nakan yi mu'amala musamman da waɗansu waɗanda suke mata ne kuma ga shi ni a wasu lokutan nakan tattauna musamman da wata baiwar Allah mai suna Iyabo. Mun fi tattaunawa da ita mu kuma keɓe a guri guda kuma ba aure ne da ita ba. To da yake akwai matsala ta haramcin keɓewa da mata irin wannan a kuma ni gashi ɗan shi'a ne ni mabiyin mazaban ahal to yaya zan yi domin warware alaƙa ta da irin wannan mace wacce mafi yawan lokaci muna tare da ita domin kada a shiga cikin haramci to wannan tambayar tambaya ce dai a takaice da take nuna cewa shi tambayar da yake so ko kuma amsar da yake so yaya za a yi alakarsa da ita wannan baiwar Allah ita wadda ya faɗi sunanta ma ya ce wata wai ita menene iyabo ya zai yi ya ga cewa alaƙar da suke ta ko kasuwancin ne amma da ya ce sukan keɓe da juna su tattauna maganganu da sauransu to masha Allah da wannan tambaya taka wanda yake nuna mana cewa kana lura da al'amuran da ya shafi addininka kuma ba ka son ka yi wani abu da zai sa ka yi wani abu da ya saba wa Allah ko kuma wasu dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala to a irin wannan situation din tunda kai kanka ka ce kai mabiyin mazhaban alibaiti ne alaihi salam to irin wannan alakar za ku iya yin ta musamman da yake ka ce ita wannan matar ba ainihin mai aure ba ce inda mai aure ce to fi sabillahi da za mu iya cewa amsarka a nan shine ka nisanci dukkan wani abu na keɓancewa da matar aure kowace ce ba wai zancen business ba ko saye da siyarwa ba duk wani alaka tsakaninka da matar aure ya zama na ko a gaban mijinta ka sai abin da za ka siya ko kuma a gaban jama'a ta sai abin da za su yi amma babu dogon hira babu dogon magana balle shaidan ya shigo ciki ya shige ya yi muku wani a hudu ba ta shaidan to amma wannan tambayar da ka yi idan aka ce kana da alaka ko keɓewa da wata mace wadda take ba mai aure ba kuma kuna yin mu'amala ta siyasa ta saye da sayarwa ne to shi ma haramun ne ku keɓe ɗin ku kasance ku bi a guri guda kuna wasu abubuwa na tattaunawa ko na business idan kana so abin ya zama ya fice daga cikin haramci to sai lalle ka nuna mata abin da shari'a ta ɗora na irin wannan alaƙa ɗin bisa cewa za ku iya ɗaura aure da ita ko da kuwa na wani lokaci ne ta yadda a wannan lokuta ɗin da kuke mu'amala da ita zai kasance haramci ya kauce tsakanin ku kenan wato ɗaura aure da ake yi misali shine ɗauran auren da za ku iya yi na zancen mutu'a da yake 'yan shi'a suna magana akan zancen mutu'a in an ce ɗaurin auren mutu'a ba lallai ne kuma ya zama na kun ɗaura aure din sai an samu saduwa tsakanin kai da ita ba ɗaurin auren mutu'a ana yin sa wasu lokuta da dama domin kawar da haramci na maganganu tsakanin mace da namiji haramci na irin wannan kadaituwa tsakanin mace da namiji a jinabai kadaitu tsakaninsu da juna to domin ka karau da haramcin kaɗaituwa din da kake da wannan baiwar Allah to za ku iya ɗaura auren mutu'a sai kai mata bayani ga sharuɗa ɗin da ake bi na ɗaura auren mutu'a ga sadakin da zaka bata ga dalilin ka na ainihin kawo wannan bayani ɗin domin ku kaucewa haramci kai da ita saboda haka an kai mata wannan bayanin ta fahimta ta amince kai ma ka amince ka bata sadakinta ko za ku yi shekara nawa ko wata nawa ko sati nawa to ta zama duk keɓe wanda za ku yi duk cewa da za ku yi duk tattauna da za ku yi to kaga babu zancen haramci a ciki ya zama kun yi shi ne bisa doron shari'a kuma za ku iya sa sharaɗi ku ce to za mu yi wannan ne domin kawo da haramci amma da sharaɗin ba za mu sadu ba da juna in kuka sanya wannan sharaɗin to wannan sharaɗin yana nan zai yi aiki kurin ku dai tattauna da junanku ku kasance kun keɓance ɗin kuna duk abin da za ku yi na mu'amalan ku ta saye da sayarwa ciniki hira duk abin da ya kamata ku yi babu haramci tsakaninku amma sai kuka ce da sharaɗin ni da ke ba za mu sadu ba tun da dama ba mun yi shi ne akan mai saduwa da juna ba a'a mun yi shi ne domin mu ɗauke haramcin da yake tattare da ainihin hira da za da kuma kaɗaituwan da za yi in ka yi haka to ka cire wannan haramci din musamman a mazhaban albeti duk wanda yake bin mazhaban albeti wannan a cikin fikihun ainihin shi'a akwai wannan al'amari ba wai kuma fikihun shi'a ba hatta fikihun ahalin sunna din ma akwai shigen wannan al'amari sai dai kurin su saboda wasu dalilai su ba sa aiwatar da shi a aikace to amma kai a matsayinka na mabiyin mazhaban albeti lallai ya kamata ka bujiro mata da wannan magana amma kuma daga yanzu karka ci gaba da kadaituwa da ita karka ci gaba da irin wannan yadda kuka saba domin lallai kana aikata haramci wannan a takaice ita ce amsar da za mu baka dangane da wannan tambaya taka kuma duk sauran masu mu'amala da sauran mata waɗanda ajinabai ne su wato kina ya kamata su ma su yi kiyasi akan wannan amsa duk inda mutum ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi to lalle ya kamata ne a bi abin bisa doron shari'a kada a ci gaba da yin wannan irin mu'amala ta yadda shaidan zai samu kafa ya shigo tsakaninsu ya sanya musu wasu abubuwa a cikin zuciyarsu to ubangiji allah ya sa a dace kuma nan za mu tsaya sai allah ya kai mu shirinmu na gaba za mu zo muku da amsoshin wasu tambayoyin da kuka aiko mana wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Karshe kuma sai shirin mashin shirin nan na duniyar mu a yau tare da sunusu inuwa wunti. Duniyar mu a yau.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 sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Yarima mai jiran gadon kasar Saudiya Muhammad bin Salman ya bayyana buƙatar ganin kasarsa ta kula kyakkyawar alaka da makwabciyarta Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Wannan furci na Yarima mai jiran gado yana zuwa ne bayan tsawon shekaru shida da yanke alakar jakadanci a tsakaninsu bayan da musayar zarge-zarge kan junansu dangane da mai hannu a kunna wutar rikici da tashe-tashen hankula a yankin gabas ta tsakiya a wata zantawa mai tsayi da ya gudanar da tashar talabijin na kasar Saudiya yammacin talatar da ta gabata yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman ya yi furuci da cewa iran ƙasa ce da take makwabciya don haka muna buƙatar kulla alakar jakadanci mai kyau da ita saboda ba mu buƙatar ganin iran a cikin halin tsaka mai wuya kullum burin saudiya shine ganin ƙasar iran ta samu gagarumin ci gaba kawai matsalar saudiya da iran ita ce wasu munanan halaye da iran take gudanarwa misali a fagen shirinta na makamashin nukiliya ko taimakawa wasu kungiyoyi masu dauke da makamai marasa bin doka a wasu kasashen yankin gabas ta tsakiya ko kuma batun shirin makamanta masu linzami sakamakon haka a halin yanzu saudiya za ta yi aiki tare da kawayenta na kasashen duniya wajen ganin ta warware matsalolinta da kasar ta iran wannan furuci na yarima mai jiran gadon masarautar saudiya muhammad bin salman ya zo ne bayan wasu kafafen watsa labarai sun watsa rahoton cewa an gudanar da zaman tattaunawan sirri tsakanin jami'an kasashen saudiya da iran a birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki inda bangaren kasar saudiya ke kareta batun zaman kamar yadda jaridar gwamnatin saudiya ta watsa yayin da bangaren kasar iran bai ce komai ba sai dai ya takaita da jaddada cewa gudanar da zaman tattaunawa tsakanin tsakanin jami'an Iran da Saudiya abu ne mai kyau da ake maraba da shi kamar yadda a cikin wannan wata majiyar gwamnatin Iraki da na jakadancin yammacin Turai suka watsa labarin cewa an gudanar da zaman tattaunawan sirri tsakanin jami'an kasar Iran da na Saudiya a birnin Bagadaza fadar mulkin kasar Iraki a wannan wata na Afrilu kuma labarin ya ci gaba da kasancewa cikin sirri a lokacin da jaridar financial times ta kasar birtaniya ta ɗauki matakin watsa labarin a yayin zaman tattaunawarsa da tashar talabijin ɗin saudiya yarima mai jiran gadon ƙasar, muhammad bin salman ya yi furuci da cewa saudiya ba ta buƙatar ganin ƙasar iran cikin mawuyacin hali amma akasin haka tana son ganin iran ta samu gagarumin ci gaba saboda saudiya tana da maslaha a iran kamar yadda iran take da maslaha a kasar saudiya domin ganin yankin gabas ta tsakiya da ma duniya ta samu bunƙasar ci gaba a bangarori daban-daban kamar yadda yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman bai taɓo batun cewa an gudanar da wani zaman tattaunawa tsakanin jami'an ƙasarsa da bangaren ƙasar iran ba a birnin bagadaza kamar yadda wasu kafafen watsa labarai ke yadawa iyaka dai ya takaita da jaddada cewa saudiya za ta yi aiki tare da ƙawayenta na sauran ƙasashen duniya domin ganin an warware matsalolin da suke tsakanin ƙasashen biyu domin kulla alaka mai ƙarfi tsakaninsu a matsayinsu na ƙasashe masu makwabtaka da juna saboda amfanin dukkanin bangarorin biyu. Wannan sabon mahanga na yarima mai jiran gadon ƙasar Saudiya Muhammad bin Salman ya yi hannun riga da irin furucin da ke fitowa daga bakinsa a baya musamman maganarsa da a ciki ke bayyana cewa ba zai yiwu a samu fahimtar juna tsakanin Saudiya da ƙasar Iran mai ɗauke da aƙidar wuce gona da iri ba kuma ƙasarsa za ta yi duk abin da za ta iya domin ganin an samu bullar yaƙi a cikin ƙasar iran ƙasar saudiya da take matsayin babbar kawa ga ƙasar amurka a daidai lokacin da jamhuriyar musulunci ta iran take matsayin abokiyar gabar ƙasar amurka sun kasance suna sa'in sa a yankin gabas ta tsakiya musamman kan rikice-rikicen da suke faruwa a ƙasashen iraki yemen da siriya mahukuntan saudiya suna zargin jamhuriyar musulunci ta iran da taimakon ƙungiyar ansarullah ta mabiya husi da ke ƙasar kasar yemen da ta hana saudiya da rundunar kawancenta mai kasar yemen tare da shimfiɗa mulkin kama karya kan kasar kuma ƙungiyar husi ta kasance tana mai da martani kan hare-haren wuce gona da irin masarautar saudiya kan kasar yemen ta hanyar makamai masu linzami da jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki lamarin da ke neman gurgunta harkar tattalin arzikin saudiya da rashin zaman lafiya a cikin kasar. kamar yadda matakin da masarautar saudiya ta ɗauka da ƙawayenta na sauran ƙasashen larabawa game da iyayen gijinsu na ƙasashen yammacin turai da amurka na rusa ƙasar siriya ya kasa cimma nasara tsawon shekaru goma sakamakon goyon bayan da jamhuriyar musulunci ta iran ke baiwa ƙasar ta siriya da hakan ya zame babban cikas ga masarautar saudiya hakanan gagarumar rawar da jamhuriyar musulunci ta iran take takawa a fagen taimakawa ƙasar iraki da ya kai ga hana saudiya cimma munanan manufofinta kan kasar musamman irin munanan matakan da kasashen larabawa suka ɗauka na tura gungun 'yan ta'adda zuwa cikin kasar ta iraki domin wargaza ta duk waɗannan batutuwa suna daga cikin abin da yarima mai jiran gadon kasar saudiya ke nufi da tsoma bakin kasar iran a harkokin cikin gidan kasashen larabawa tare da janyo matsaloli ga manufofin kasar saudiya a yankin gabas ta tsakiya a ta bangaren jamhuriyar musulunci ta iran ta jaddada fatan ganin wannan sabuwar matsaya ta saudiya ta kasance daga darussan da ta ɗauka marasa daɗi a baya musamman a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan a ƙasashen yemen iraki libya siriya labanan da sauransu kuma kada ya kasance kwaikwayo ne ga sabuwar gwamnatin amurka ta joe biden da take neman ganin ta rage husumar ta da kasar iran don haka mahukuntan saudiya suka sassauto a matsayin yan abi ba a shamiya a fili yake cewa babu wani lokaci a baya da yarima mai jiran gadon kasar saudiya ya taɓa yin magana ta diflomasiya kan jamhuriyar musulunci ta iran ballantana maganar sulhuntawa a tsakanin kasarsa da iran inda a kullum maganar saudiya kan kasar iran ita ce nuna ƙiyayya da shirye-shiryen makarkashiya kanta gami da yakin amincewa da duk wani matakin yin sulhu ballantana zaman tattaunawa da zai kai ga fahimtar juna tare da kawar da duk wani rashin fahimta a tsakanin bangarorin biyu tabbas wannan sabon matsayi na muhammad bin salman yarima mai jiran gadon kasar saudiya yana da tsananin mahimmanci musamman a kafafen watsa labaran duniya saboda a baya duniya tana jin muryar iran ce kan neman zaman lafiya da sulhu da saudiya musamman domin samun wanzuwar zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya musamman kiran baya-bayan nan da jamhuriyar musulunci ta iran ta yi mai taken shirin zaman lafiya kan batun mashigar ruwan hormuz da nufin samar da ginshikan zaman lafiya da sulhu Netanyahu a yankin tekun Farisa wanda shugaban kasar Iran Dr. Hassan Rouhani ya gabatar a yayin zaman babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a shekara ta 2019 shirin da ke dauke da batun gudanar da zaman tattaunawa tsakanin kasar Iran da kasashen Larabawan yankin tekun Farisa da suke makwabtaka da Iran da nufin karfafa alakar 'yan uwantaka da bunƙasa harkar makamashi da kuma kyautata harkar zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Farisa amma abin bakin ciki mahukuntan Saudiya suka ki amincewa da shirin musamman bayan da shirin ya fuskanci rashin amincewa daga bangaren tsohon shugaban kasar amurka donald trump kuma ya ɗauki matakin ziga a ƙasashen larabawan yankin tekun farisa kan kin amincewa da shirin saboda bayi ƙaunar ganin an samu fahimtar juna da kyautatar alaƙa tsakanin iran da ƙasashen larabawan yankin tekun farisa hakanan batun cewa saudiya ba ta buƙatar ganin jamhuriyar musulunci ta iran a cikin halin tsaka mai wuya a fili yake cewa magana ce da ta yi hannu riga da siyasa kasar da mahukuntan saudiya suka tafi a kai da kawarta gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila musamman kokarin da suka yi na ganin sun ingiza tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump kan ɗaukar matakin yaƙi kan kasar iran ko kuma salon siyasar da mahukuntan saudiya suka ɗauka na kokarin rusa farashin man fetur a duniya da nufin gurgunta harkar tattalin arzikin kasar iran game da ingiza yahudawan sahiyoniya na duniya kan ɗaukar matakan kakaba tarin takunkumai kan kasar kasar iran da nufin durkusar da iran da wurga al'ummar ta cikin mawuyacin hali a fili yake cewa siyasar haƙoƙin wajen kasar iran ta ginu ce akan gudanar da zaman tattaunawa da neman fahimtar juna tsakanin kasashen da suke makwabtaka da ita kamar yadda hakan ya sha zuwa cikin maganganun manyan jami'an kasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. da wannan shirin namu ya kammala sai a wata saduwar za ku ji mu da sabon shirin amma kafin nan ana iya ci gaba da bin shirye-shirye ma shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.